أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to yi da ba ni da yi yayi tuka fitiri ya daji Allah wani wata wataala na ke lai da lokacin nan na lokacin ne lawai da shiri ya ba ya tinya musulunci na shiri na ya lada ebe a ebe tun daga a to power fm ya ji da abun nuna. to ke ba su kuna ya fi da shi katan bako ba abun na biya ni? mana ya leboro ya yi da shirin yayi na man na ma a je kafin ya yi nan nana suna mai abdulkadir bin suleiman bangaye insha Allah alkarim mito na a giman gaya ga gina jide da abu dan yi nana suna ne muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ji fade tun da na yi daya na nan bayan waya sai shi dana 081 34 805395 namba ya karshe to 07066829577 su kuji jagora fata akar makallahu ga gina shi da dabo ina nana ya farko to da magan wani jigan ngan ba yi nye na shi a tun eh, ni kakakai nye na ji zaka ji wajibi ta tubo za wa na zizi ma kamin wa ga wa wa zaka na na zizi wa wa zizi wa la zaka na yo bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل hamidu إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمي إبايا غنا من دينا ngai kijo to zakai lo mini azikiye musulmi jibo zaka waju loyin titi guni mini arziki na to shiga tore ya wuji-wuji musulmi jina zumana zaka goye te ga rukuni o mini rukuni ya musulunci wana na zandon dojin ya dabe wuya zanna ya musulmi yana ya kanca adi matul an'am dabba ya miji bayi matul an'aman na gai dabba titi guta rakun zakailu nanko zakailu nangi zakailu to rakun kan kici zakailu yi rakun ya zaga gungutsu zaka jalu a muji rakun waware nangi ni a caga wawo kinigi bayan zakabu bikin dona ngai zakautuwa fai da banje ya da littafin manji ya tun bayanin na shi filin na goma amma ishara da wani bukurogi nan ko kan kici zakai lo nan ko ngai lokaci na musulmi gaji mallaka yin nan ko agungba wani lo shi ba dinina to zakayin nan kwace gai zawo nan kwayo kwaye ba na agunya nina ngawawo wani yadda so shi yabo ne a ga sai wadira nan ko daga neolog ma wadin ni zaka da ba sai dai wa bauchi ji sadaka kan kici hakkin so kollo nan ko e waje ga tun nan ko gumbawo lo shi badin nina kan ga zakan nan ko ni nan ko na nina e ba lo zakayan a to lo nan kunna na joji mallakuna ngai nan kuna ga tabi'u ko tabi'atu na min ya dabba na shiga zakai lo nan ngai nan giyo nan gye za zaka da lu lokaci nan nan giyo gushi bana ar ubi da shi tun ce ye shi shi tun ayi da wani nan ginin gawa waitiya zakabu so ci ya nan gi wasu ga gushi ba lo shi tsoyin kan ga zakalo zaka cadi ba kendo na dabban na gaibe na ya da bayani ya manji na jaji filita na, ya gwana hadisi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a caga gan na ji yayi yau manji cike ya yayi ne su ku gabe alkhairi hmm. to kafa ni da wani mini ya energy zakun wajaji wajib da dukiyar musulmi wani dabba a yi titi guta sai ka sata yin nuna zakatul kharij min al'ard energy zakai lomini gici yana lati jawana ke shekafa na ke kmana ke kabana ke kpaina ke maina to a ga kan kici zakai lomo waga lokaci na ezade kpa ko shekafa ko kpaye ko ka ba shagun kpanu kpako be shi sina 300 modus kanga zaka nye kpanu gbawa lo kpanu kpako be shi sina ngaje misali wa diwe daguba ngayi shi tun dagu tun ayo zaka da shita kendo ni wa betata ci ga wannan a ta ga zaka biyu amma wayi lokaci na iliyin sama a cagage wani wayi ekpando ci wadda cinunun na irin na nasara je igan irrigation system na to kpanu gwegi gafi a cagawa waza kawo etin kpanu kwakobe shi tun dondobo zakeke elu ewu ewo ebe e ya na ifi gbakwube ijiragbani ijira da ya kutun cetu ƙuba cetu rudin benina to e wani ya zaji mallaku ya bayan na kalanda yin timing chapter ugu ba ni kalanda dina yele ba masalacin ranar bayani bebo ke dai ewo zaga gun 569,000 tu 640 zaka za wale miliyon ga fitutu a shaga waji mallaku ya ni zakaci lowoyo jama'a musulmi jiji kula bai lamarin ne ebo na gwako ewo da gwaza wangi sho yi aziki gwako zakaji uke lo kaya na je zadde fizuko na yawace jina e kuma ko kaya shagoji kaya wakoji e deji ken gode wa le zaye be shagwe ashe be dukiye na wa gaga miliyon guba guta duki yi bana to zaka wajulo kayan na shi e an dondo waga zakka waga tsuwa ya arziki na da shago wani ji mallaka waga da tsuwa wakin kaya mi ba ne ocewa zaka to bayani ji wani gun zai ji so ci ji ba gwayanan a tsaba man ji a dai alkhairi mu ci kwanne ya ti bayi can a galgwai butun da agwa a fiya bai man jawa bayanin na ebe na dukiya na ji wayo ya ci bo so ci ma jin wagan ya hakkin na nawa kana aya ji gaga sarawin eti etagwen azaba na tatiya zai zai kan zakana wani ka ga ki toci ka waga su ki uluwa za ti kere jiga bai giyo zai ji mu wato a addu'a bayawa na bogo na gai kokoro ge tiya ji zakailo mini dukiya za wange wani ayyan titi guni sai ga baci na mangina gina ngai alamar yin zijo to a gagi zaka to zai ji so ci ya yi labari suratu tauba aya shi ta daidai ga a giza kanan a yi zaguto ta bai wani gani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل faridatan min Allah wallahu alimun hakim so shiga innama sadakat yalle zaka na yi wajibi ne sadaka ta wannan wayi zakatul wajiba a da sadaka na yi mustahabina amma da sadaka na yi pakata ce musulmi wani ngayi zaka so shiga zai ji ugwaina ngoli ube bai tiya uslubiyan asro zai ji ugwaina gayi alfukara zagwagwagi shi zije ya alfukarawo a gai zai jide na kwa bukata wani ana ina e dangu wani hukunyi gya sai wacin ya da fun ba za wal masakin al ji a gai zagwagba giji ga to ma mu diyo to a mu hukun bukata wa alfukarawo ci zai diyo to ana bogo yaji ne zai faqiru na wace miskinu alfukarawo wuda ya fa wuda ya ndo sa sai wa tiya da funza to na wagi na wade kan ga wade almiskinu ma ngai zanan wuda to a mun kun bukata wa ngai zai ji mallaka yan en gici ana san na gaye alfakiro kendo na sai usaimi gana don da na ji mallaka yi na wagi to za mu yi mushi yin yanni ana na miskini yau e tiye da na bai wani lebe zamani mushi na ibana e wa larayi wa zai gun saudi wani gumbe yin nigeria ciya ibana e wuji wo e na nigeria ci e wani kuma yi giya na? in kun zai don saudi na yi giya ni ko zai don america ko london na e buwa tsada a to e loma ya kaya ba zo biyar da ne bayan gici bugo alfakiru ya jiwu ya ce almiskin a ga wal amilina alaiha to zai je sai lotun fi hukuma ya zaka wani zai je gwa zaka bina jigi gika ta wani wala zaka ya ga lada yawa ne na a'a zai ja ya godu ki ya zaka ji zana kin gudu ya da zakat board shi kin yi to a wani wal mu'allafati qulubuhum a gaga to zai je to edegun bayan musulunci gotacin kafiri jona egbo mulu fedin di juya ko ko ga zai je de fata ga musulmi ga yau amma yabo imani ya jagoka Allah zakaya le ga yanzu wani zobe addini na amma zakaga logu bani wake de boye ya musulunci imani ga afi ko kwa zo to ale za de diwe ta ci kafiri je wa Allah so musulmi ji Allah zakayu ebo musulmi ya fo be sharri ebo nan gote ga yahude tasiri salawai ngala ta hadu ta habu eto shirya ya debo ya doji acha ga ofin riqab allotun be wazake ala sawjiji wuji na ja kataka da ya ga da laisa titace satita cina e lazaka asawjiji to na ji wata kaya na gaza na wuce wai lauza kusa shari'a da shi a garimin a ci gaza ya ji bata zake na kenan wa fi sabilillah a a gaza ya ji da ya musulunci na Allah zaka wa ta a shi kaya kun jaya a shi yan tuci jaya wani sabi to zai daza zana ci wuna kawai zai biyan kin yi ubona a ga ciwo bai wa ne na lulo ji e ba gigin obe fifin biyan yana. faridata min Allah na dole wiyo kpaki wiyo daga ba tsoci ta ce gaza kpata duke yin zakai laya wallahu alimu hakim tsoci su ga da fifi e hukunci na jinwa ci hakim mu yo e na ta ji ga la ya na muso te na la <clears throat> cina na ga bayani ko kuro biye ta na kin na sani wala kenan ko kwera kun kwai nan gibe ba ni kwayin gici na wa goyin nan wa ga gan gawo jiki ni matsayin yan wuce na ni wo wa yau na to man ji ji bayani ga ungwaya na musulmi a lotun bai waza kai ajin amfani da cewa musulmi na ko ga wa shi kaya ekun gishi awa ji amfani bai wazza kai ya da na naji to ci jiya wani kun ga zakin ya buje dai bukata tufuwa ji zakan ga shi ka ya fa awa ko lauda agu ala da ce wani dabba jo la dabba ya ina wani da wani ina wani da wani awa ga wasan gwa kin da zakatul fitri ya zuma ramadan bu awa ga wallawa kin gi bayi ko shekafa ko kaba ko yangi ci ne gikin miye wani lada ya za bai sun ne zakatul fitr yana a ta ga to a awa ga da shiwo ko ya amfani da to go ya zaji bai wa zakai ga zakami ga ya lotun na yawa awa lawo to kada ya za mu ga yi wa tukun tukun awa ga jika guwo guwo jika gutsun gutsun a ga ya za ku ja te ga wa zakawa kpata bi cikin yo lawo da talaka go ni logu wato ga lalle ewa logu awin ma da ya gmaci uzuri na ida biyu na wadewo biyu na ga yi na ga gida ga wani ma mutu kiwu biyu luje za mu diwu ya za mu diwu lu da wace ina yi wani da wani oh wallah ala akana maka allah e, ga gici be ne ya lebar be ga biyu ga ki hukuncin ya dukiya ne za da yi mu ta kuma ci kuga mu ta wazaka ci ka ta wazaka na ga la masallaci ko kuma nga la tu makanta ko kuma la wa ke ji makanta na jawara la da ji katuna maki hukuncin na go islamu to man ji bayani ke dai Allah zakalatu masalaci ko alawa ke zai wa da katuna, ko ala tu makanta ɗan yiwu na shari'a biya yi bayana wadda lotun gani bewa zakai ya zai shi shari'a biya bayi gan alawa yana Eh, talaka ja gumi a tawo za fuji a tu masalaci a tu makanta ba wuge ya ji katuna amma wuji wazaka ilalotun e na ja na gayi bayani na man jijina sai da a ne man na le ga kai bai da zan a tuwa da ka a tuwa amma iza e da na bewa kai ya mawa bi mun tuwa to a da man na ji bai fahimta ya ga yadda masalaca ya jiki e ewa zakan zanna kaude a tuya ya ya latu bi ma'anan lawu ya ya laitu amma ya gade na boka gana musulmi shi ya gumi tu masalaci wuji wa ka sa ya za Allah a tu masalaci ya fi ba ko a tu makanta na gayi ina man shiga boka gana a gajiyar baci ya ya tace aka da kuma ya yi soso ba wa gwayi zakatatiya wato moto ne za da yake misali zane da moto dan za ce la ku za na ba zakata tubo kashi moto na de na moto wuce na mutu panga na ma e wo e moto unce ku akun ato wani wushi shuna wa ku ne sabu ya zaka so za kata ti moto wani wani wa pa yun na to zane la ya wuce wani to ina na dai abeke ezagabe ibe moto e na uladan zan ewa obe yuna kin do wa de zan do ci de bago de titi ji fi zan moto un ci koji e lawa ji beya e o tun sunu mun so ke de o ko e million guba guta na wai payun zana to man jiga moto na ji bayani zakalowa sai dai na su ladan a da ke wo ga kuni sa bai wani wai kuye ka ci wuji ga wai wannan wa ce lawan na shishi nan to ke titi na ji da fi zaune wani je labe yi na yi wasu ka tun e wannan ci kun zakawa to yi waga wula zaukuwa bu amma ku yi bayan ci yawon daga yi gogowu bai na mutu idan yi zane zaka wulowa moto kici zaka yi lon gai zai shi moto ya kuna a moto ta ji zai kun to tun lokaci na shi moto na ewo moto na makuni sab na yi tsaka ne 569,000 ceto 640 naira na to mu daga kun zaka tunna shi moto daga kotono bai haji kini ga waye kuna moto na daga kun nga guya ni a ga ga zakawa misali wi moto yin miliyon guba ko miliyon guta ga lissafi udin mu daga guya ni tunna shi e na e bona da ya wanna da dabe wani ga daga zakalu e wanna da shi moto da na a ci ga yi mino wa shiga waye kuna kendo wa deza ji sina yi kiya emishe ku tun na washi mina biya wawon na mu daga gunya ni man shiga zaka da bu amma e ya miya aya na wai gogo wuna ko ago chabe nye wayon gi ko gafe wayon gi emina jode fi ayo na man shiga zakalowa a ci aga moto na wadda dan zan Allah bai wa bukata bukatan wai kuye kana zakalowa zakalowa na insha Allah ah haka maka ba to mi sike ne da e farko na eza to mi ba ne zalla wa zaka za wo e ya zane wa ai ji makanta ne wa da ji katuna ko kuma zane wa kan waji yawo mu de no ga ji yawo na wallahi zaka ya zan ci wo na bulu bukata na ji to man shiga le fidda ba kendo na man wuci konna ya fatawa ashaka al-usaimi rahimahullah mhm. kede laifi da ba na alazaka ya gi makantana na lega da lokaci a lokaci wula wulaya katun make da kagbo n pe wace wọn fẹ́ gbé katun jire mu maga wannan ladan wace wọn fẹ́ débi bẹbi wina ga laifi daba ebo kibo na lasa kayuna ebo na e musogi makanta na wuda mini ya fi sabi lillaya ngoma lai mini za kuto tana ga lasa kaya na wa fi sabi lillahi daba etun soci ah. kendo ya zai lokun da ci ga ayu zakana ci ga zai lo makanta na a gala zakaya mu ibn ya etun soci ga eloyin lojo bal mini tun soci ne wa gan be musulmi na ngai katun katun aka tun shi zo ah. kafi wala bi ko ga wagun <laughs> zai ja ton yi gwana da kon na ga zaka bi ma'ana halalli yau a ci aga zai waya wuji na ya giwe waya wuji mu madewa shari'a da jiga wa e yi wulo ji yawo ebe na yawo yin yi wani zawon ya da palo kando ci musamman ya le gudu da sananiya e apology jin yawo laifi da ba kengo gode za ju dai palo gigi be fifina a ci aga shani ya wai ya zando ci be mu ci zairin na shi ya daji jiga ya laza zakai Allahu akbar lu fe wuci wuyu lu fe wadin wuyu masha Allah e gona muso da miniyan fi sabilillah ah to wai ga jini gura nan kai ma zanga ji ma ji kuma ji gamba ci ku ce zanga ji ne la inu kan bona ta jama'ai musulmi ji tun al'amarin na yin wani waju dazan gada ya babe yi mishi gwako mai na shari'a na wuna ga ya zanzagi wula mini wuka titacin wula mini wuka bau babu ya uzuri uzuri na ja Allah wula mini wuka ba na shari'a shari'u ke yayi kuma gaba wata gutuwa bai wani halin na ke al'amarin shika na wadan shika ko wadan gyagi ma shari'a ga ya buga tsoba ma haramu yau wa nisa fil mahid wala hun hatta yatuhurun fa idza na fatuhunna min haythu amarakum Allah bogo unde zo zo biyo yiwo da hali mucin amma waga mini waji kangi inan na kuroti ge oloro gona kin nana na Aisha ga Annabi Muhammad waji aina. sallallahu alaihi wasallam a cigaga yimi wuga ke dan azumbu azunye wajibi nga mini wula kambu igidi abeke ba ga nde efalo buna amma azunye na fila wode dama ngala ga wa fi wa sebi izini e bayo ene ugwa ganza ga la mini ba wa sai halin na jona nga hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga idza batat al mar'atu hajirata firash zawjiha la'anataha al hatta tarjiha hadisi ya al'imam buhari gan bai musulmi lafazin imam muslim ga kanan sama fi sama'i sakhitan alaiha hatta yarda zagin dondo na ga lilati ba a ta ya gani bai ya bai e ba bai falo goma mini wula haka bana to fara yin soci ta cin zagin nan har da lokaci na washi bai jin da bai e bai na soci ya na da sama wani waje ajiyar gan bayan zagin ne sai bagai da jin biyu da wuce haramu yau la na kuma yin lazadi rama ya toca bugu malama fiye bai jijin hacin fiya bai jijin hacin haramu yau kada wa da ya haƙi wani gaci gaske wa gawo wa ga watsu ya bayan elizon guba ga watsu ba gaba ga ga na haƙi wa misali wani nasha wani da zai je nasha ma da wa gan a gadan hakin yayi mai jawo mabiyayi wale ga bicicin wato haki waya bugu to haki wai amma wato yi mi ga ga ba goma wa ta tayu to haki mi in ji babu wa ga wa kawa bicicin wa a da gen goro ngai man ba hukuncin ya ezuke bugi bi zanawa wa gina wai ba shajin a wannan mai da min olóòtú bó jìbì wọn dá kátọ kó dùnà ń dòtí àti okó sí ọmọ. tọ́ ara mu a caguyo na musulmi ake ke kan gani bayan zagi na almaktuba wani ba ya yi mina nan ga ya khitiba khitiba ga yi tolabal unsa min aliha wani zagi gwata yamanci wujo ya tiya yawo tun zagin doro na gan biyo ben ga aye da jin awo go fi obi baza bi we bona ye pagala ya wena to haramu yo na wa ke o gan bi wena ye bona okuncin ajnabiya a cha ga tatu bobe ba ngala nabi sallallahu alaihi sallam ga yi ga la yaqlu na rajulun bi imra'atin illa ma zi mahram zan don ga ke ko kan gani be zagin do ci da ka to ma sai pamba be muharrami ke zan do ci na je layi miyaji da giye gburu doktor jo nso alwa aimi ya be doktor ko be kafinta da kata pata be cikin yo pata ya kwaye fasadi yo anabi sallallahu alaihi wasallam wai ke gani banda coga la yaqlu wannan rajulun bi imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithahuma wa ya ja na ba gidan zagi ga ke ko kan fi da nan do na, sai shaytan ga sai zata ta ngo so wasu jiya bogo nzagi bi biwani ga kwa bimu gabe wani uji damu ya na da jiba jikwe ga shina bici cinwo ebo ne za ifibo kendo ne ga bici giga focho ina be za dabo ya waimi ama kan dondo na imigu wa be shindore na saga to badoji ene wuwa ga imin na laje imi oyana walle ga nzagin na ga diyanwa e manci uji ga shi jikwa aga anyị egba ngole ekwo na chekan gana ala na ja e wona ele ga etu ai buyo bogo ngala ne be ga ga innamal a'mal binniyat ki ni enda eti amita yin na yabo al umuru bi makasidiha kendo maya al qawaid ji jigana kin da pa be bi gan wo fe to ba giwi bogo gbarufuji in wati tashin da wuji mu ya wai waji aya wayani ko ga sadaki yani amala yare a yi cikin guda alada bene ba karayi ebo na egin na gadi yawon kwata wabo a fayin gbabe waya wato ma ke ya mizawa ga yi miwa dewa ko yi miwa magiya bugo yi sun da ya toci shekala usai miya jiya ga ce alamarin na ga yi ji lura gani bai matsala a to alamarin alada yake e ba sha ne ya wufa bugo bai wuce karayi yagin musulmi wude alkhairi ga insha Allah alkarin da ji dai kire to amma dai bo lokaci ne kai kunduna na ko ga mu ga sun da ya ya vai to ga na daga wani gidan ba i ba nla wato nla ku wato ya wato eji na jikin bayan zage jona ngba iba la ku bo lawa man jiya fatawa kere abeke eba ngalamike engicigi na da na kakwacin yi mi mubana arnuwa na gina ajiye egmayen na mubana da mi laifi da ba mm. a gude tasirin dora kendo na man ciko ya fatawa lajina da'ima aya fatawa ta alamar wuce na bugo a gude tasirin doro ya ebe na. Ezabagi hali, halin ya zozo bai yi miwi wula da miyo ar ebe na wadanin na a ga laifi da ba wuce tasirin dora da wuce laifi da na gayi gurgudu ya gaji yana alhamdulillah da ma je sadewo bayani dauna na manjiyayi na to shugaban gwazin da alkhairi to kin da na idaye lubiya ya kamin doro na daga asibin na lo asibin ya makwai buru ita dai ya lokacin sallah jo inna salata kana lil mu'minina kitaba mawquta kin da ne dai lubiya ya kamin doro na sallah suba lokacin na daga asibin na da asibin goro ifi gutsuwa ga ke minti gweji sallah yin zuru ifi ni ga ke minti gutsuwa ni na sallah ya lasar ifi guni ga ga minti gona sallah ya magariba ga ifi gutsuwa ba ga ke minti gweji na sallah ya isha isu ta lake minti utota na gamo yi babu gabo ya gi inan nan ya ba Allah subhanahu wataala addu'a na gai bani nan wala lokacin da tuki ba gangan da alkhairi mu yayi zaman lafiya kin ba wannan ba na ki fitina da fata na su kula mu loki abu yayi na tu mai ba na so shi alwai lema amin dana ji to ko kai shi da yayi in musulunci ne na su kuwa ba ta yi kana su kusa je da gangan da yi gana عبد القادر بنجي يسونا جمان غنسون يا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته